ba zuwa subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin matan hafiz kashi na bakwai kwanci a tashi babu wuya a wajen Allah sai gashi Ahmed ya cika shekara goma a duniya yana aji daya a college makaranta ce ta 'ya'yan masu kuɗi makudin kuɗaɗe malam Ismail ya biya kasancewar makarantar kwana ce a can ake ba su komai weekend kaɗai yake zuwa gida yayi shi ma wani lokacin baya zuwa Ahmed yana da kokari sosai saboda kullum na ɗaya yake zuwa a ajin su shi yasa malamai da dama suke kaunar shi tun daga kan Ahmed Allah bai kara ba su haifuwa ba shi yasa suke ba shi kulawa na musamman kuma hakan bai hana su tsawatar mishi ba idan yayi laifi shekarar shekarar na juyowa malam Ismail ya biya wa gaba ɗaya iyalan shi kuɗin aikin haji har da kansa. da limamin unguwarsu kai ya sha addu'o'i wajen mutanen nan sosai yana nuna musu cewa babu komai komai mukaddari ne daga Rabbil Izzati Ahmed yana kara girma a koda yaushe kyawun shi yana kara bayyana a kasancewar iyayen shi fulani ne gaba da baya sai ya kasance shi ba fari ba kuma ba baki ba bayan shekara ashirin da shida, abubuwa da dama sun faru ciki kuwa har da kammala karatun Ahmed na secondary har ya fara university idan ya zabi inda ya zaɓi fannin likita mahaifinsa Malam Ismail ya kara manyanta kokari yake ya sama mishi gurbin karatu a garin Madina saboda ya ci gaba da karatun shi a can alhamdulillah kafin sati daya ya gama hada komai washe gari zai bar kasar misalin karfe goma na dare zaune yake a gaban iyayen shi inda suke mishi nasihohi na yau da kullum irin ya rike mutuncin shi da darajar da Allah ya mishi babu ruwan shi da kullu abokan banza yayi karatun da ya kai shi kawai malam Ismail yana gama jawabin sa cikin hikima ya goge hawayen shi ya kalli matarsa da tun su da tun dazu take kuka yace haba hajiya lami ya saki saka yaro a gaba ki rinka kuka salon ki karya mishi zuciya yace ya fasa tafiyar bana so ki daina addu'a zaki mishi Allah ya dawo mana da shi lafiya ya bashi nasara akan abin da ya kai shi da kyar ta mishi addu'o'i tana son Ahmed kamar ranta da tana da iko da ta hana wannan tafiyar amma babu yadda za ta iya an fita iko bayan sun gama ya miƙe ya wuce ɗakin shi hawaye na zubo mishi shi ma tabbas zai yi kewar iyayen shi ba kaɗan ba da haka har bacci ya yi awon gaba da shi washe gari misalin karfe takwas suna filin jirgi da wani da wani takardu da ya kamata ya cika ya yi sai da jirgin nasu ya tashi suna dawowa gida tare da kewar tilan ɗan nasu haka dai rayuwa ya rinka tafiya shiru shekaru na ta wucewa har gari har gashi yanzu Ahmed ya cika shekara shida a Madina sauran shekara biyu ya gama ya zama dan gari kullum suna waya da mahaifinsa karatun nashi ma yana tafiya daidai tun shigowar shi makarantar ya karu da wata yarinya ya haɗu da wata yarinya ana ce mata Amina tana yawan zuwa ajinsu saboda yayi mata karin haske akan karatunta na banki tun yana dare dare da ita har ya saki jikinsa wata rana idan bata zo ba ma sai ya shiga damuwa wace ce Amina Amina diya ce wajen Alhaji Anwar da Hadiya Khadija su biyu kawai iyayensu suka haifa ita da kanwar ta Kaltum akwai ta da taurin da akwai ta da saurin shiga rai gata da kyau kun dai san Larabawa Allah ya yi musu ruwan kyau ba ta da tsayi gajeriya ce amma ba can ba tana da manyan idanuwa masha Allah shekarar ta 24 a lokacin iyayenta suna zaune a garin Madina sosai suke son ta Amina yarinya ce mai rawar mai mai rawar kar mai rawar kai idan har tana son abu duk rintsi sai ta sami abin gata ba ta da hakuri ko kaɗan wannan shine kaɗan daga cikin tarihin Amina mahaifiyar Hafiz wannan kenan wasa wasa soyayya mai karfi ya shiga tsakanin Ahmed da Amina su kansu ba san yadda aka yi kawai tsintar kansu suka yi da tsananin kaunar juna Ahmed bai faɗa ma Ahmed bai faɗa ma iyayen shi ba ita kuma Amina tsoron faɗi take saboda su Larabawa ba sa auren wani jinsi amma ta kudurta makanta duk tashin hankali da za a yi ba za ta iya rabuwa da Ahmed ba saboda kowane bugun zuciyarta san shi karuwa yake a ranta kullum idan Ahmed ya ce zai zo gidansu sai ta nuna mishi iyayenta sun yi tafiya wannan abun yana damun shi sosai yau dai ya saka ma ran shi sai dai idan sun fita aji zai jira ta faɗa mishi idan har da wata matsala ne ta sanar mishi karfe biyar na yamma bayan sun fito daga ajin karatu zaune suke a karkashin wani bishiyar mangoro wajen babu hayaniya sosai ajiyar zuciya ya sauke ya ce Amina, wai me yasa ba kya so na zo gidanku? Idan har kin san ba kya so na, ki faɗa mini. Na kama gabana. Ni ba yaro bane da zaki rinka wasa da hankalina. Ki fito fili ki faɗa mini abin da yake ranki. Yafi wannan boye-boyen da kike mini. Ya ida maganar shi tare da haɗe rai. Cikin tashin hankali ta fara magana. Kai hakuri. Allah ba haka bane ba. Ta shiga faɗa mishi irin kalubalen da yake gaban su da yadda take iya koka da inda take iya kokarinta wajen ganin ta magance abin. ajiyar zuciya ya sauke ya ce Amina ni dai kawai ki bani dama in zo gidan insha Allah babu abin da zai faru sai alkhairi da kyar da kyar dai Ami da kyar dai ta amince akan next week ya zo haka dai abubuwa suka rinka wakana shi ma Ahmed iyayen shi sun ki amince mishi ya aure Amina a cewar su me zai yi da da Larabawa su da ba a musu kishiya ga Hausawa nan iri-iri yace sai ya ce sai bare malam sai da ya je wajen mai gari tukunna mahaifinsa ya amince ita ma Amina iyayenta suna amincewa saboda su ma iyayenta sun ki amincewa saboda saka su ta Amin ita ma Amina iyayenta sun amince saboda saka su tai gaba da kuka ba ta cin komai bayan shekara uku abubuwa da yawa sun faru ciki kuwa har da kammala karatun Ahmed da kuma auren da yayi har Allah ya azurta shi da samun maza biyu Haisam da Nura sai Aisha Suna zaune a garin Kano kasancewar a can aka tura shi aiki. Aisha tana yin shekara biyu aka haifi Hafiz tun daga shi haifuwa ta tsaya musu cikin ikon Allah Hafiz yana yin shekara shida aka kuma samu Mufida bayan wasu shekaru aka samu Nabila a wutar mama kenan. Yaran sun taso cikin tsananin kulawar mahaifinsu su su yaye Nura sun yi aure da matayensu ita ma anti Aisha ta gama karatunta tana ta gama karatunta na jarida daga nan aka yi mata aure tare da wani dan kasuwa inda ya nuna shi bai amince ta yi aiki ba babu yanda ta iya dole ta hakura ba dan taso ba yaran su uku Imran Mubarak Sudes ita ma Mufida ta gama school ta auri wani doctor Muhsin yarinyar ta daya Aimana ita Nabila karatunta take babu ruwanta da samari saura shekaru uku ta gama burinta zama dukta ta gaji mahaifinta Hafiz ma ya gama karatun karatunsa sai dai a shekarar ne kuma kariyar arziki ta samu mahaifinsa Dr. Ahmed sakamakon kuɗi da ya zuba maƙudai a harkar wani kasuwanci nasa da abokansa aka nemi abokan da kuɗin aka rasa shi yasa rayuwa take dan gaya musu a lokacin dan ma saukinta yaya Haisam da yaya Nura suna taimakawa gidan nasu sosai duk da irin do in sun samu albashi duk da yake ticin suke yi Hafiz tun yana yaro yake sha'awar aikin sojoji da ya faɗa ma iyayen shi ba su hana shi ba addu'o'i suka masa Allah ya tsare shi ya sa kuma burin sa ya cika to da yake yanayin kasan tamu in kana da wani tsayayye ba ko cin hanci a wasu wuraren to ba laifi aiki ya zo da sauki ba ya zo da sauki ba shi yasa ya haɗa da yan neman na kansa shi ma a lokacin bai zauna haka ba buga buga nan buga can Hafiz haɗaɗɗen saurayi ɗan kimanin shekaru 32 matashi mai jini a jiki yan mata sai kawo tallan kansu suke yana watsar da su saboda shi mutum ne mai son natsatsiyar mace kamila mai addini da tsafta don lokacin bai kula kowa face hema don tun yana karatu ta tsaya jiransa ba tare da ta kula ko ba tare da ta kowa ba don sun yi alkawarin aure farkon haduwarsu ya fara ne wataran tun da arzikin babansa ya fito gidan nasu a mota ya fito a motar ɗaya daga cikin na gidansu wanda tuki yake a hankali yana sauraron karatun Sheikh Sudes yana bin karatun har ya wuce sai ya dawo baya ya tsaya kusa da ita tana ganin shi ta kauda kanta ta ci gaba da tafiyarta da sauri da sauri yunwa dake ji saboda su daga islamiya kenan ta sani ta tsani na ci wallahi dibe shi sai wani binta yake kamar ya santa watakila irin mutanen nan ne masu bata diyar mutane ta ja tsaki ta shige cikin gidansu da gudu Rahinat kenan diyar Alhaji Jafar da Farida ita ce ta biyu a wajen mahaifinta ta kammala karatunta na na female economic tana zaman jiran aiki tana da kyau daidai misali ba ta fiye son hayaniya ba ga ta da sun karatun Nobel shi yasa ba sa shiri da mahaifi da mahaifiyarta saboda ita ta zauna tana karatun ko motsi ba ta yi a shekara a shekara kiranta ba za ta ji ba muminta ta yi ta yi ta yi bugun har ta hakura yayarta da kanwarta kuwa a haushinta suke ji wannan kenan ajiyar zuciya hafiz ya sauke limshe idanuwansa saboda yarinyar ta tafi da ruhinsa juyawa ya shiga motar shi ya tafi da nufin gobe zai dawo koda za ta wulakanta shi ne shi dai kawai ta saurare shi ko hankalin shi zai kwanta a gurguje haka dai Hafiz ya rinka sun ya rinka sintirin zuwa gidan su Rahina tun tana fitowa da kyar har ya shawo kanta soyayya sosai suke ma junan su tamkar su haɗe juna to ana cikin haka kuma sai wani sai wannan ibtila'i ya fada ya fada wa arzikin babansa to iyayensu suka shiga iyayensa suka shiga magana da ba a ɗauki wani lokaci mai tsayi ba aka ɗaura musu aure abin su cikin rufin asiri da taimakon 'yan uwa na hafiz ɗin allah sarki iyayen rahina sun yi rawar a zo a gani saboda sun kawo ta gidan rahina kujeru ma seti biyu aka saka mata a falon kasancewar yana da girma sosai Dakuna shida ne sai katon falon su bayan 'yan kawo amarya duk sun watse sai ya sai ba tsarin gidansu yake bayan Hafiz ya sallami abokan shi ya shigo gida a tsakiyar gado ya hango ta sai kuka take da sauri ya karaso wajenta ya rungume ta yana lallashin ta ya mikar da ita tsaye suka shiga toilet domin yin alwala don gabatar da nafila wannan dare dai Hafiz ba zai taɓa mantawa da ita ba saboda sun raya daren Hema ta sha albarka ba adadi wani irin kulawa Hafiz ya rinka ba ma Hema burin sai faranta mata addu'o'i dai ba shi gare su a lokacin ba amma yana kokari sun ga rayuwa su ma sosai Hema dai ta yi hakuri da yanayin samun mijinta in an samu a yi in ba a samu ba kuma a hakura kullum suna manne da juna komai tare suke yi in za ya fita kwadago har da kokanta da kyar yake lallashinta ya tafi ta zauna bisa ɗaya daga cikin kujerun falanta ta yi ta tagumi ta ga ta ga kadaici zai sa da ta ga kadaici zai dame ta sai ta kunna data ta yi sa'a kuwa an turo littafin da take mugun sonan fa ta fara karanta wani lokacin ta yi murmushi ko ta yi dariya ita kadai har karfe biyu ta yi bata sani ba da sauri ta kashe datar ta shiga toilet domin yin alwala haka dai rayuwarsu ta ci gaba da tafiya su ta ci gaba da tafiya tun hafis yana yi mata fada akan ta rage karance-karance littattafan da take har ya zuba mata idanu ya ga iya gudun ruwanta suna cikin wannan halin ta fara laulayi sosai take shan wahala musamman ma cikin dare kwana take tana amai sai da cikinta ya shiga wata shida ta samu kanta daga nan ta ci gaba da sana'ar ta wato karatun karatun littafin falon nata ma sai ta yi sati bata gyara shi ba ɗakin baccin su kuwa sai dai Hafis ya gyara da kanshi ita ba ta da aiki sai ta yi wanka ta ci ado ta zauna a falo su uku abincinta yana so uku abincinta yana konewa har fushi Hafiz yayi da ita duk da duk dan ta gyara amma a banza a haka dai wata ranar Juma'a Allah ya sauke ta lafiya ta samu baby boy kyakkyawa da shi ranar suna yaron ya ci sunan Sultan saboda Hafis ya nuna bai amince ta je shan kunu gida ba sai sai mahaifiyarta ta aiko mata da wata dattijuwa ta ci gaba da bata kulawa na musamman gidan ya gyaru sosai saboda matar kullum cikin aiki take bata gajiya ko kaɗan har hafiz ya ji a ran shi da mata zauna tare da su ne hema tana yin arba'in inna rumana ta tafi kafin sati ungulu ta koma gidanta na tsamiya wato kazancin hema ya dawo wata ranar asabar sabar ta kai ce hafiz ya miƙe yana gyara falon sai sallamar mahaifiyarsa ya ji a bakin falon ta shigo subhanallah ni Amina mai zan ne. wato Hafi sabar iskanci yar aikin ka zama yar aikin ta ka zama yana shirin yin magana ta daga mishi hannu imini shiru ko na ci ka yanzu nan marar hankali soko kawai ta jiyo tana balbala mahema harara ko gasuwar da take mata ma bata amsa ba tace Rahima wai ke wace irin mace ce mara tunani da sanin ya kamata kina zaune mijinki na aiki tsabar lalaci da rashin sanin ciwon kai to tun wuri ki gyara tun lokaci bai kore miki ba tana gama faɗar haka ta wuce ta tafi tana faɗa abubuwa da yawa dai sun ta faruwa a cikin har da na farin ciki domin kuwa arzikin mahaifin Hafiz ya dawo sakamakon abokinsa abokanansa abokanansa nan guda biyu Alhaji Sabe da Alhaji Muttaka sun dawo masa da dukiyarsa har da riba ba adadi ashe da suka je kasar waje wani babban business suka yi da kuɗin kuma sun fidda sun fidda layukan da za a same su saboda a yanda suka ji labarin business din ba karamin kuɗi ake kara ake kara samu ba shi yasa suka keɓance suka ɓace babu su babu labarin su don niyyar su su dawo da mu dan burin su su dawo da mutumin kirki abokin nasu Dr. Ahmed Surprise don dukiyarsa ta fi tasi yawa a ciki ba kaɗan ba kuma gashi kuwa family Alhaji Muhammad farin ciki da gidayen da godiyan Allah ba su tsagaita ba kuwa da suka yi a lokacin. Kankace mai arziki ya dawo mazauninsa a kuma shekarar ne Hafiz ya samu aikin soja kuma a babban mukami sannan gefe guda ga kasuwancin da suke yi da mahaifinsa da sauran yayyunsa da su ma a lokacin sun bar aikin teacher sun zama manya-manyan ma'aikatan gwamnati. Gida haɗaɗɗe gari guda Hafiz ya gina wanda babu ne kawai babu a cikinsa sultan da mamansa gata gata suke shagon oga Hafis, dan a yanzu kam ba su da matsalar komai na matsin rayuwa sai jin daɗi wata safiyar juma'a Hema ta tashi da ciwon kai zazzabi mai zafin gaske tana zuwa asibiti likitoci suka tabbatar mata da cewa tana da shigar ciki har tsawon wata biyu ta yi mamaki sosai da bata gane cewa tana da shigar cikin tana da shigarsa ba nan ta kama kumbure kumbure har ta isa gida ta faɗa ma Hafiz yayi murna sosai saboda Hafiz yana son yara yayi mata kashedi cewa kada ta kuskura ta salwantar mishi da yaro idan ba haka ba zai saba mata ba daren ta yaso ba haka dai ta ci gaba da kulawa da yaran ta Sultan yana da wata takwas ta cire kanshi a nono haka dai abubuwa suka rinka wakana wata ranar alhamis ya mata tashi da nakuda wannan karan bata wani sha wahala sosai ba ta haifi bebin ta mace mai kama da mahaifinsa ranar suna aka rada ma yarinyar sultana bebinta mace mai kama da mahaifinta ranar suna aka raɗa ma yarinyar sultana tun bayan haifuwar sultana abubuwa suka kara rincaɓe mata har wata rana mahaifiyar hafiz ta zo gidan tana shigowa falon ta koma da baya da sauri saboda wani irin wari da da hamami da suka yi mata sallama falon ya ɓaci kaca-kaca wayar ta ciro ta kira Hafiz ta ce mishi duk abin da yake zo gida tana jiran shi ba a dauki lokaci mai tsayi ba sai gashi bai ma gyara parking ɗin motarsa da kyau ba ya wajen mahaifiyar ya zo wajen yana tambayar lafiya magana ta fara mishi cikin takaici da bakin ciki Hafis. ni wace ce a wajenka ciki da mamakin tambayar sai ce mahaifiyata ta ce to idan har ka dauke ni a matsayin mahaifiya ina so ka kara aure nan da sati biyu sati biyu kawai na baka ba shawara nake baka ba umarni ne ta sa kai ta fice ko motsin kirki Hafis ya kasa yana mamakin wannan lamarin da kyar ya daga kafar shi ya shiga falon ai da sauri ya toshe hancin shi saboda wani irin kazani da falon yake sultana da sultan duk sun bata falon ita ko Hema sai chatin take tana murmushi bata ma san ya shigo ba da sauri ya fisgi wayar a hannunta yayi jifa da ita tana shirin magana ya balla mata wani uban mari kafin ta dawo hankalinta ya kara mata wani ta dafe kuncinta tana kuka sosai tace hafis ni kamara azabife yace an mare ki din nace an mare ki ko zaki rama ne sakacinki da rashin hankalin hankalinki ya janyo mini auren da ban shirya ba ni na kasa gane ce na ni na kasa gane ki wace iriyar mace ce kalli falanki yadda ya koma sai ka rantse yayi wata uku ba a gyara ba to biyar da yaran nan suka maida mini falo ko ko ina jirwayen fitsarin su tana shirin magana ya daka mata tsawa duk ilahirin jikin shi rawa yake idanuwan shi sun yi jazir wallahi kin jina dan rantse zan nada miki dokan tsiya idan kin bude mini bakin nan naki me zaki faɗa mini yayi kofa ya juya ya nufi waje da karfin tsiya ta daga murya yadda zai ji ta ce. yo yi auren mana dan Allah ka auro mata goma idan ka isa marar mutunci kawai azzalimi kuma ban yafe maka ba maran da ka mini tafe shi da wani kuka mai tsuma zuciyar mai sauraro yana jinta yayi banza da ita saboda yana komawa wajenta zai halaka ta a yadda yake jin zuciyarsa tana kona shi yasa ya kyale ta ya shiga motarsa ya koma wajen aiki tare ba tare da damuwa tare da tare da tarin damuwa mai tare da damuwa mai tarin yawa shi ba ba wani 'yan mata yake kulawa ba balle a kai ga maganar aure sai da hema ta yi kukanta mai isar ta ta miƙe ta gyara falon tsaf ta kunna turaren wuta ta yi ma yaranta wanka ta shirya su suka zauna a falo tana ba su madara da biredi wayarta ta ɗau ta dauka ta ga duk ya tarwatse ta kara fashewa da wani uban kukan tana yi ma Hafiz Allah ya isa Hafiz yana zaune a falon shi sai mahaifinsa ya kira shi a waya ya ce mishi idan ya tashi daga aiki ya je ya karbo mishi sako wajen abokin shi haka ko aka yi karfe da ya wuce gidan ya amso sakon anan ya haɗu da Zainab babu laifi ta haɗu ya ji ta ya ji ta kwanta mishi a rai ba a dauki lokaci mai tsayi aka ba aka daura musu aure Zainab ta tare a gidanta tunda Zainab ta shigo gidan Hema ta canza kaɗan tana kokartawa wajen gyara falanta ba kamar da ba amma babu abin da ya canza game da karanci karanci littattafan ta kullum neman ta neman ta Zainab take ita kuma ba ta kula ta sai hidimar yaran da take shine wata rana bayan ta daki yaran da gudu Zainab ta kira mahaifiyar Hafiz ta sanar da ita saboda dama ta tsani garin yaran a gidan Hajiya Amina tana zuwa ta tafi da yaran wannan abin da ya zama wannan abin iya ma Zainab daɗi sosai kullum maganar Hafiz yaushe zai samu kwanciyar hankali a gidan shi Allah sarki wannan kenan ci gaban labarin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine abin da Rahima take tunanatawa sanda take shirin sakowa daga Beni dan tun bayan fitan Hafiz gidan bata sake sakowa ba bata sake sakowa kasan ba sai yanzu da ta ci zuciyarta ta samu sassauci daga bacin ransu Zainab da suka cusa mata kusan awa bakwai da suka wuce ita da Fatima a hatsaniyarsu yanzu ma tunawa ta yi ɗayar wayar tana falon inda ta tashi mafarin fitowar ta kenan santsi ya kwashe ta sai gata ta gangaro kip akan karamin tile akan karamin tayin cikin ta kara ta sake duk duk ta jike da gumi tana ta cizon yatsa Habis ko da ya shigo gidan a lokacin da sauri ya karaso a ruɗe ya rukota sai sanne yake mata bata ma san yana yi ba saboda duk ta fice hayyacinta wani irin murɗawa cikin ta yayi ta kurma wani uban ihu ta yi baya luwu ta faɗa saman Hafiz idanuwanta su karfe jikinta yayi sanyi da karfin tsiya Hafiz ya shiga girgiza ta yana kiran sunanta amma ina ko motsi ba ta yi ba dan girman Allah Hima kada ki mutu ki bar ni sune kalaman da yake ta nanatawa ita dai Hima ga ta nan shimfide a tsakiyar falon numfashinta ya tsaya cak kankace me sai ga Zainab da Fatima sun fito jin karan Hima wato idanuwa Hafiz yayi waro idanuwa Hafiz yayi kirjinsa kirjinsa na bugawa sakamakon jini da ya ga na bin kasan hema yana malalowa yayin da zuciyar Zainab kamar a mata albishir dan ta san tsinannan cikin ne yake ficewa daga gidan tsawa Hafiz ya doka a Fatima da cewa ina amfanin likitancin naki da ba za ki iya mata wani taimakon gaggawa ba kamin Fatima ta yi wani yunkuri a batini har ya sunkumi hema ba tare da damuwar jinin da suke bin sa ba ya yi waje da ita hankali tashe yake jin ba zai ma iya jiran wata Fatima ba a hargitse ya nufi hospital ɗin mahaifinsa Allah sarki wannan kenan duka daga anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin salma kamar wuce lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin matan hafiz kashi na bakwai a tashi babu wuya a wajen Allah sai gashi Ahmed ya cika shekara goma a duniya yana aji ɗaya a college makaranta ce ta 'ya'yan